ihidina surata al-mustaqim surata lazina na amtalai gari magdubi a daga amin su ba na harbi ka harbi zata mai sufun wasu lamuna da musallu manyan mutane manyan shahunai manyan malumma manyan attajirai da surayen uwa maza da mata manya da yara na yi muku sallama asalamu alaikum amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar da yakan da muka saba ake kawo muku shirye-shirye game da batun abubuwan da muke yi yau za mu shiga cikin game da batun ainihin wato nomban dan adam wato kowane mutum duka tun zamanin annabi adam har zuwa yau har tashi alkiyama mu duka muna da wani nomban da allah ya bamu wato namba ne na nasara good luck wato nomban da za ka ga kamar kana cimma nasara kamar kanda kake gan an ma lori nomba ka gan gida an ma gida nomba ka gan cikin abun ga television an ma tv nomba fridge an sama nomba komi duka na da nomba musamman ka je register janka to haka mu kuma da adam muna da nombobin da Allah ya sa mu na wa a da dai, wa a sa kulla shay'in adada komi duka Allah da ya halici ya yi shi kan nomba nomba nomba wato mu duka muna da namba amma ainihin shi ne ba mu sani ba abinda muke nufi nan ga da muke da namba wato ba ina faɗi kamar cikin halittar Allah kai ne na 2 miliyan ko kai ne na 50 ko 500 miliyan ba wanda yake nufi ba kana da wani number da number nan shi ne ka wannan namba yana bin ka cikin rayuwa yana faruwa cikin activities ka cikin abubuwan da kake amma baka sani ba misali kamar nidin nan number na wanda yake bi na yake da nasara bisa kan shi ne 2 wato biyu shine nasarar da yake da kai ko me zai yi in dai na biyu ne to ina da nasara bisa kan wannan misali da na zana exams jss na farko rubutawa jarrabawa da na zana na fi amma na biyu da zan zana da na je secondary school na zana shi na samu one of the best students in the country cikin a paris wato na ɗaya kenan na biyu farkon haifuwa na da zan haihu Allah yana iya barin haihu ɗaya yana iya barin haihu biyu yana iya barin haihu uku har zuwa adadin da yake so saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir yaf'alu ma yasha ya hukum ma yurid shike aikata abin da ya gan shi shike yin abin da ya so ke ainihin arwata komi duka hannun shi yake wa da wula sharika lahu ta da an zalika wa yawm shi Allah ya bari na haihu yara biyu farkon haihuwa na cikin rayuwar ta wani haihuwa amma sai na haihu nawa biyu tawaye mata wato shi ke nuna cewa kamar wato lamari na biyu exams na zani na farko ban ci ba na samu abunga ban da shi kuma yara na duka haifuwa da na zan fara haifuwa mata na fara haihuwa ban da shi kuma da na je eh, wato cikin su an ba ni deputy sports prefect daga jsn wato deputy na nuna na biyu kenan ban da sports prefect shi na daya ni ne deputy shi ban da shi kuma da aka zo bisa kan batun communication line kowa na da telephone number shi telephone number na kuma ba ni nake na ce a bani number ba to da za a bani number shi aka bani 0242 har yau 0242 ke rike da shekara da shekara wato shi ke nuna kamar lamarin da don akwai wannan shi 0244 0243 0245 0247 02 wane ne amma shi na wai zama 0242 banda shi kuma har yau da yake ma magana kan telefon number tun da aka ni nomba, za shi kamar shekara kamar shekara tara zuwa goma da. 10 years amma har yau ina use communication companies biyu na mtn a riba har yau yana kan nawa mtn har yau kuma yana kan nawa wato kowa na use mtn yanzu amma ni mtn yake use amma a bisa kan number a riba, a bisa kan platform a riba kaga har yau biyu nan kuma na biyu na banda shi kuma Eh, in na je zan yi wani abu duka biyu biyu biyu biyu abin da ya zama biyu duka na da nasara farko da za ni china first day da za ni flight ya miss na second day shi na samu sa na samu ticket na wuce na biya penalty wato na biyu nan kenan komi na duka yana zuwa kan biyu biyu biyu biyu biyu da na zo zai national service lokacin na teach daga training college shi za a bani ya sunan shi eh, wato za a bani letter letan da za ni ta skunce ni ni kaza ni ni wani kowa duka cikin kantar duka kowa an ba shi ɗaya ɗaya an wani ma an ba shi duka uku ban san ni ni na wani sani an ba ni letters guda biyu cikin brown a half origin brown a half origin kuma biyu ke fara shi kuma biyu to kaga wannan abubuwa na dina ina da su daban da zan yi kira ma more than 10 more than 20 more than 50 incidents da ya faru da ni bisa kan lamarin biyu biyu biyu biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi duni wa amruhu isnaini wa zaka amruhu ajami sallallahu alaihi wasallam to biyu wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine number 2 Allah mun bada Allah cikin halitta da za a ce ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine eh, abu na bombon wato shine na biyu cikin halitta mun bada Allah cikin halitta shine farko wato mu ka bi shine na biyu ko mi shi duka biyu biyu sallallahu alaihi wasallam to dan shi ne tauraron da kenan biyu biyu a kufa da tauraron shi biyar ne ya je election su 5 sannan ya iya win first round shi da tamis 2008 ya win ne shi second round ba a samu results ba suka je third round time sannan time aka decide a tamis ya win suka ya je 2012 shi da mahama mahama ya win shi 2016 sannan ya win mahama wato so biyar kenan na biyar ya samu nasa wato inda ya san kodin shi kudin da ya bata ga duka da bai wahala shi kawai ya bari shi ranar da zai na biyar sannan ya samu kudaden da zai ya sa cikin gidan shi amma ka na biyar ma bisa kun da shi win wato kudi yana da important ka sani ya taimake ka cikin rayuwa Ban da shi kuma na na yaran shi guda 5 ne mata guda biyar ya stay france kuma 5 years Ban da shi kuma sunan shi nana a danko a ado nana daya ado biyu dankwa a kufu adu don shi ya categorize sunan into five banda shi kuma kan flag bearer mpp with abun ga elephant na giwa don shi elephant na na start da e a b c d e sannan ya samu na biyar kan elephant na to dai shi haka nan shugaba buhari kuma muka zo bisa kan shi misali shi kuma kodin shi guda fudu ne wato 4 wato ya je election so 4 shi na fudu sannan Allah ba shi nasara shi da goodluck jonathan 2015 banda shi kuma abun ga eh, da shi kuma eh, shi ne fourth president in nigeria da shi shi ne fourth president na nigeria muka duba democratic president in nigeria shi ne fourth democratic president mace akwai president da yawa in ka start daga sunan da ya zuwa kasa amma shi ne fourth president in nigeria na democracy na farko eh, obasanjo daga obasanjo shi araduwa eh, daga araduwa goodluck jonathan shi buhari shi ne tare da ya zo kuma bisa kan ballot election da aka shi aka sa shi box 4 shi ya sa yau election na banda shi kuma yana da wato according to sources shi ne fourth born baban shi in kuma wannan ba haka nan bane ga dai abubuwa da yawa guda fito saboda ban da tabbas bisa kan wannan ban da shi kuma according to sources mata na fudu kenan ya aure sannan waga ta sa wato first lady Najeriya ita ne Aisha na Buhari to dai shi waɗannan abubuwa yana da muhimmanci mutane kowa ya san kodin shi in ka san kodin ka baka da problem in ka je aka baka zaɓe matan da za ka aure in ka san kodin ka fanki mata ba da kuma nisa masna wasu lasu waru ba